bismillah rahman rahim idan ba manta ba ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala ƙala abu zai ya masa rahama allah idan ba ku manta ba muna ta magana ne akan diya ko da yadda za a biya diya da kasama da rantsuwa din nan idan an kashe maka dan uwa dole ka zo ka rantse don ka cancanci abinda za a baka na diya to a nan gurin sai ce wa idza hadara ba'd warasati diyatil khata'i idan wani bangare na maciya diyar da za a bayar na kisan kuskure suka zo ko wani ɗaya daga cikinsu ya zo warasati diyatil khata mutum ne an kashe shi ba za a bada diyarsa ba an kashe ta hanyar kuskure to ɗaya daga cikin maciya diyan gadansa sai ya zo wa ghabal ba'du kenan wasu kuma suka ki zuwa lam yakun lahu buddun an yahlifa jami' al aymani wannan rantsuwa hamsin din tunda da ya zo shi ya zo sauran ba su zo gurin rantsuwa ba kasama kenan to shi din shi shi kadai sai ya yi rantsuwa duka rantsuwa hamsin din nan shine lam yakun lahu buddun an yahlifa jami' al aymani ba makawa la budda ba makawa la maharaba ba ba guda dole sai ya wannan rantsuwa hamsin din kafin ya cancanci wannan diya to amma idan daga baya wasu suka zo fa summa ya halifu man ya ati ba'adahu bi kadiri nasibihi min himinal mirasi wanda za su biyo baya cikin magadan da ba su zo ba ko la'alla sun jiyo labarin dan uwansu ya zo ya tafka rantsuwa to sai daga baya sai suka zo to kowa idan an zo cikin rantsuwan nan hamsin za a raba musu a bisa gwargwadon abin da za su iya cin gado na shi mamacin da a kashe sun ya halifu man ya ati ba da hu wanda zai zo bayan su zai rantsuwa bai kadari nasibihi min almirasi a bisa gwargwadon rabansa a gado inda za a raba gado nawa zai ci oba nawa zai ci to a bisa wannan za a raba wannan rantsuwa din sai a bashi ta fafatawa to yaya ake rantsuwar a zaune ko a kwance wa ya halifu na fil qasamati qiyaman malai ke cewa masu rantsuwa za su yi rantsuwa ne a min al huquqil ke kenan kan hakoki na dukiya ko kuma na kisa din a tsaye ne ka sa akwai rantsuwa da za a saka akan ka cancanci wani dukiya ko wani ya ci nema kuɗi ko ka ce wani ya ci ma kaza za ka yi rantsuwa to a tsaye ake a bisa mashhurin zancen malamai kun fahimci wannan in aka ce tashi ka tsaya ka yi to wannan akwai nau'i na barazana ta tashi hankali sannan kuma wa yi yujlabu halifu wala jilabu ok wa jilabu ila makkata wal madinati wa baitul maqdisi wato idan a can bangaren su makka ne da su bangaren madina da su bangaren baitul maqdisi idan an zo yin wannan rantsuwa din duk wanda za su rantsuwa sai an koro su sun zo makka din cikin makka ko baitul maqdis ko kuma madina su zo su yi rantsuwa a masallaci ahlu amaliha mazauna garin shine ahlu amaliha ma'ana mazauna garin makka mazauna garin madina mazauna abin in an zo sai an tattaro su sun zo dole wurin lilkasamati a wajen rantsuwa wannan taghlizan alaihim ne an tsananta musu kamar yanzu misalin anan kano ne to dole sai sun taho masallacin sarki ma'arhada babban masallacin gari ko daga ina ne sai sun zo nan su yi rantsuwa don a tsananta musu saboda kar su ɗauka rantsuwar ana yin ta ne a banza idan an zo rantsuwa za a matso da su ko a kawo su madina makka da baitul maqdis ko ga mazauna ga mazauna wurin to sai ce wala yujlabu fi ha illa min al-amyal al-yasira amma ba a yujlab kalmar yujlab a sa su taho ba a koro su su taho a wasu garurrukan da ba waɗannan ba fi gairi a garurrukan da ba waɗannan ba ba a cewa mutane dole lalle lalle su taho sai dai in milamilan da suke tsakanin makkan da madina din amyal ne ya sira mana milamilai ne kaɗan wasu malaman suka ce kamar mil uku ko mil goma in bai wuce mil uku ko mil goma ba za a iya cewa su taho su zo su yi rantsuwar a nan a cikin maka ko cikin madina ko baitul maqdis mun fahimci wannan wala ƙasa mata fi jurhin babu wannan rantsuwa ɗin akan rauni wai kamar wani ya yi wa uwansa rauni kuma babu hujja a zuwa ce wai sai an yi rantsuwa wannan ya fasa wannan kai misali ana so a kisasi wato wannan zai rama sai a ce sai an yi rantsuwa wannan ba a yi kun gane wala fi abdin haka dan ɗa ya kashe bawa ba a rantsuwa ba a kasama saboda darajar ɗa ta fi ta bawa kenan shi bawa ɗin akhfadu rutbatan min al darajarsa ba ta kai ta ɗa ba wala baina ahlil kitabi haka kuma da ahlil kitabi da musulmi nan wala bai da ahalil kitabi ba ana nufin wai tsakanin ahalil kitabi da ahalil kitabi ba kamar abin da za a iya fahimta kenan a zahirin zancen ma'ana tsakanin ahalil kitabi da ahalil kitabi babu kasama ba shi ake magana ba tunda mu ba mu za mu gaya musu shari'ar su ba ko yawwa amma anan abin da ake nufi shine wato kamar wani ne shi ahalil kitabi din ya je ya ga dan uwansa an kashe masa kuma yake tuhumar musulmi ne ya kashe masa to ba za a ce za a yi rantsuwa a wannan tsakanin ahal kitab da musulmi ba wala fi katilin baina ne. ko kuma mutumin da aka kashe shi tsakanin sahu guda biyu a nan abin da ake nufi kamar musulmi da musulmi suna fada fada na tawili nan yan bangare kaza da yan bangare kaza suna fada fadan nan ta kai ga wani yana ganin ya iya halatta wa dan uwansa jini mana ya halatta jinin dan uwansa kai sai wani ya je aka buge shi a wannan gurin to wannan a ka'idan malamai damuhu hadar jininsa ya tafi a banza ba a kisasi akan wannan rikici ne tsakanin dan uwa musulmi da musulmi kuma kowa yana yi wa dan uwansa tawilin cewa zai iya buge shi to ba a yi shine tsakanin sahu guda biyu ta'ifata ne kenan masu tawili kowace ta'ifa tana ganin ya halatta ta yaƙi uwarta yawwa sannan sai ya ce an wuji da fi muhallaci ƙaumin babu kasama kuma rantsuwa dai ita ce dai kasama din nan muna ta maimaita mu kamar misali wani aka je aka sami an kashe wani aka same shi fi muhallaci ƙaumin kalmar mahalla tana nufin dar gida an samu wani a gidan wani a gidan wasu mutane ko a anguwar wasu mutane kun fahimci wannan a nan abin da suke nufi shine um, idan ya kasance wannan wuri din da aka samu wanda aka kashe wuri ne waɗanda mutane suna bi wanda ba ma 'yan gidan ba kamar gidansu ne ko unguwarsu ne ko layinsu ne amma ba su kaɗai suke bin hanyar ba yanzu anan za a zo ana ta cewa sai sanyi rantsuwa tsakaninsu saboda ai babu garanti cewa su suka kashe ko bu gane ba amma idan ya zamanto ba wanda yake shiga sai su kaga wanda an samu laus an samu hujja yanzu misalin wani an zo wucewa a nan gudun sai aka tarar da gawan wani ana kudin sai a zo a ce mutanen masallacin nan da su ne za a yi kasa ma yanzu wannan hanyar mu kaɗai muke binta kun fahimci wannan to amma da a ce wannan hanyar ba wanda yake zuwanta sai dan masallacin nan to aka samu wani a kashe kaga akwai laus mai laus karina akwai dalili to wannan za a iya yi sannan ya ce wa katulul gilati la afuwa fihi duk wanda aka yi masa kisa na gila shine ba shi ce kisan gilla <laughs> babu babu babu afuwa ka san me kisan gilla a kashe mutum da gangan babu hujja kurin ba uzuri to ba a yin afuwa a kai bai halatta ya afuwa ba kurin ku bari a kashe wancan din kuma koda wanda aka kashe kafiri ne wanda ya kisan musulmi ne saboda wannan ai ta'addanci ne ko ku fahimta ba yawwa to ba a afuwa in shi gina ai akwai nau'i na ta'addanci kama kashe mutum a yanka a yi waye kuwa to ba a afuwa kai Eh? kamar yaya to ana kashe musulmi ne don ya kashe kafiri E to ai ba gila ba ne shi gila akwai nau'i na ziyada na rashin mutunci da ban sani ba me zan ce an ko kisa ma a hausa ma an ce kisan ganganci da kuma kisan gilla akwai nau'i na ta'addanci a ciki yawwa na'am eh na'am watakila a kashe mutum a daddatsa shi a gutsutsura shi a wani abu na rashin mutu ko a sa shi a mota a ja a har ya mutu walin rajuli al'afu an damihil amdi kaji ko amma mutum yana iya yin afuwa dangane da jininsa da aka yi mai kisa na ganganci illam kun katla gila idan ba kisan gilla ba ne kaga shi ma ya bambanta kenan wali rajulin al'afu an damihi mutum zai iya yin eh, afuwa dangane da jininsa wai kai ne aka ma kisa na ganganci kenan kafin ka mutu din in ka ga dama za ka iya cewa ka yi afuwa ka yafe in dai kisan ganganci ne kisan gangan a lokacin waliyanka ba za su yi magana ba amma fa in lam yakun qatla ghila in ba kisan gilla bane wannan kamar tikrar ne maimaitawa yi mun yi bayani dama wa afuhu anil khata'i fi sulusuhi to idan mutum zai yi afuwa dangane da kisan da aka yi mai na kuskure kun ji ko in mutum zai yi afuwa a kan kisan da aka yi masa na kuskure to fi sulusihi za a ɗauki wannan afuwa ne a ƙarƙashin mai ɗaya bisa ukun dukiyarsa kamar yaya mutum ne an je an kashe shi kafin ya mutu kisan kuskure ne sai ce a'a shi ya yafe ya yafe to ya yafe kaga wannan diya ɗin fa tun da dai zai mutu dan Allah wannan diyar hakkinsa ne nawaye ne to wannan afuwar ya zai yi afuwa akan hakkin magada to kenan zai yi afuwa ne an yadda ya afuwa amma a cikin nawa 1 over 3 dan shine yake da dama ya tasarrufi da shi ɗaya bisa ukun dukiyarsa a ciki za a ɗauka sauran kuma sai an biya kun fahimci wannan shine wa afuhu anil khata'i fi thuluthihi to wa in afa ahadul bani fala qatla idan an zo wani yi hukuncin kisa za a kashe shi a cikin 'ya'ya guda biyar sai ɗaya ya ce ni na yafe kuma wancan mutumin ya cancanci kisa sai ɗaya ya ce ya yafe to za a kashe wancan fala ba a kashewa ba wannan ta faru wata ran a madina kasan suna yin kisan in kisasi din nan da ake yi wani bawan Allah ya daɗe aka ce ya kai kusan shekara goma a kurkuku ya cancanci kisa to amma akwai uban wanda ya kashe ɗin yara ne akwai yara ƙanana aka ce dole sai sun an jira sun girma manyan su sun ce kawai a kashe shi to amma ga yara kuma ya za a yi sai alkali ya ce dole a jira sai sun girma sun yi tarafi in sun yafe hukunci daban in kuma sun ce su ma a kashe sai a kashe ka yan uwansa suka yi tabi yana kurkuku na ana tabin gida gida gidan yan uwan wanda aka kashe na da Allah ku mana afuwa don Allah ku mana afuwa suka ce sam sai an kashe shi su ba su yadda ba kisan rashin mutunci ne yaran sun girma sun kai munzalin da za a iya tattauna da su sun yafe ko ba su yafe ba aka fito da shi a kurkuku aka kawo shi ga shi ga alkali ga su aka ce to wannan shi ya kashe ubanku gashi nan an yanke masa hukuncin kisa kun yadda a kashe ko ko kun yafe sai hukuma ta ce kai ka je ka nemi afuwa ya zo yana afuwan afuwan afuwan yana kuka saboda an gama kimtsawa yanke masa wuya kullum za a yi in sun ce a kace sai an kace to a ciki wani ya tausaya masa wasu suka ce kai wani ya ce yaran ya ce kawai sai an kace ka babana shi ya kashe shi kurin sai ka tafi to yana kuka yana roƙo to shine aka daɗa ɗaukaka hukuncin aka jira dai ana tabi ana roƙo don Allah ku yahuwa don Allah ku yahuwa to idan mutum ɗaya a cikin auliya uddami ɗin waɗanda suke majibinta jinin ɗaya a cikin mutum goma ya ce shi ya yafe to ba za a kashe wancan mutumin ba shine wa in afa ahadul banina fala qatla to shikenan ba za a kashe shi ba to dole a bada diya ya ko sai ce wa liman baqiya nasibuhum min ad-diyati sauran me za a musu sai a ba su rabon su na diya sai a ce ya bada kuɗi in ya bada kuɗin sai a ji a rarraba musu amma dai wannan burin da suke so a karshe wancan bai zai yiwu ba saboda ɗaya ya yadda wala afuwa lil banati ma albanin idan an samu yaran akwai maza da mata to ba a mace ba ta yin afuwa mace ba mace ba ta cewa ta yi afuwa tare da akwai yaya maza babu saboda saboda girmanta ko matsayinta bai kai na wato wato wato mata a yaya maza ba kai kuma ai tsayarka kenan an ce maka mata sai ka yi ta cewa ko su kaza ne ai ma albani ne aka ce maza da mata maza da mata in aka samu maza da mata duba duba duba duba duba karatun ko wala afuwa lil banati ma albanina babu afuwa ga ga ga mata ma'al banin haka kuma 'yan uwa mata tare da 'yan uwa maza wa da ƙani kowa da ƙanwa abinda ake so a ce ɓangaren maza su ne suke yin afuwa kawai janibin maza ne ke yin afuwa sai dai kuma in su su kadai ne ko ba haka ba ne yawwa in su su kadai ne kuma kaga wannan to su kadai ne su ne auliya uddami din wa man ufiya anhu fil amdi to wanda ya zo ya kisan ganganci sai aka yi masa akuwa duriba mi'atan ya yi kisan ganganci to an yafe masa ba za a kashe shi ba to amma wala ba a kyale sai an ɗirka masa bulala ɗari wa bisa aman kuma sai an ɗaure shekara guda a daka shi bulala ɗari sannan a yi me a ɗaure shekara guda to sai ce wa diyatu ala ahli al-ibli mi'atun min al-ibli nan za mu tsaya insha Allah